لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب أليم kada ka yi zato ya kai wannan annabi cewa waɗanda suke farin ciki da abin da suka aikata na munanan abubuwa kuma suke son mutane su yaba musu da abin da ba su aikata ba na alheri sam sam kada ka yi musu zaton tsira da kubuta daga azaba jihar jahannaba ce wurin zamansu matsananciyar azaba a cikinta